Nauyin da ya rataya a kan mai sasantawa da ake kira Mediateur de la République shine sasanta mai bukata ga hukuma da hukumar tare da girmama ka'idodin da doka ta tanada. Siddiqu Halidu, wakilin mai sasantawa na kasa a jihar Tilibiri, na dauke da karin bayani. Muna taimakawa masu buƙatar amfani da ayyukan ma'aikatun bariki a duk lokacin da suka samu da baibayi ga samun wata bukata. Ajin farko dai shine mutumin zai rawaita wasiƙa ga ma'aikatar da ake tuhuma hanyar da ake cema rukur prelab ko kuma rukur airship. Bayan wannan sai a yi jira a samu amsar hukumar. Idan hukumar bata bashi amsa gamsassa ba ko kuma hukumar ta sa nawa gaba da amsar sai ya ɗauki bugun shaidar takardar da ya rubuta sai ya tuntuɓe mu ta hanyar rubuta rubuta mana wasiƙa wadda ake ce ma letter de reclamation wato wasiƙar neman haƙi. To a wannan lokacin ne dangance da yanayin neman haƙin sai mu rubuta wa hukumar da lamarin ya shafa don mu bata bayanin abin da ya faru tare da buƙatar a kawo daidaito. A nan hukumar tana iya ba mu amsa ta wasiƙa ko kuma ta kiraye mu don ta ba mu bayani. A wani lokacin ma sai a zamnar da shugaban ma'aikatar da ke kula da buƙatar ko kuma jami'in da ke da yaunin aikin don a saurare su gaba da gaba. A nan idan an samu sasa sasantawa da kowane zai lamunta da ita za a girka sulhun lamuncewar kowane kamar yadda doka ta zayyana. Idan aka yi amfani da wa'annan hanyoyi to shi kenan. Idan kuma bisa dukkan hanyoyin da muka girka ba a samu sulhu ba duk da shiga tsakanin namu to mutunan yana iya tuntubar hukumomin da ke da hurumi akan batun don su samu mashi mafuta ga bukatar tashi. Ko mai sasantawa zai iya kula da wani batun da ke gaban shari'a? A'a akwai ayar doka ta shekara 2013 da ta kawo gyara ga ayar doka doka ta 2011 mai cewar babban mai sasantawa baya yanke hukunci ga duk wata haraka da ke hannun shari'a kuma baya sa kai ga duk wani lamari na tsakanin mutum da mutum wa'annan ababuwa ne da suka shafi shari'a tambaya farko ma kenan da muke ma wanda ya kawo mana matsalarsa inda muke tambaya sa cewar wannan maganar bata hannun wata mashara'anta da ya ce mana maganar na hannun shari'a sai ya kawo muna shaidar to daga nan mu sai mu janye hannunmu don rishin damuwar mukami. donc nous, nous clôturons automatiquement les dossiers pour incompétence.